wata ma an je mata cewa an kai ta asibiti an yi mata dinki ana mata ƙarin ruwa ta zare abin nan ta sake fita ta tafi wurin da ake faɗan sai da aka je aka sake kamo ta mun ga wannan da idan mu a Kaduna to kaga irin waɗannan daban ne shi abin da ya faru ka cikus ba a tsammanin shi amma dai a wajabtawa mata daura damarar yaƙi yadda aka wajabtawa maza ba a wajabta musu yanzu akan Allah kamar irin shi wannan yaƙin Kaduna da aka irin da su zangon ka da suna tafa a falewa idan mutum ya rasu a gurin Allah ya masa cikawa shi shi ma ya samu shahada kamar yaƙi da yadda aka sani musulunci na shahada ko kuma bai kai darajar mutum. Wato shi faɗa da aka yi ta yi a nan Najeriya ko a Kaduna ko a zangon kata ko ta fawa balewa ba a kiran shi da suna jihadi. Shi dai an yi faɗa dai tsakanin musulmi da kirista Don jihadi yana da rikonansa yana da abin da ake kula da su kafin ya zama jihadi. amma wanda ya mutu a wannan yaƙi a matsayinsa na musulmi sai mu lura a wani hali ya mutu an kawo masa hari ya tashi don ya kare kansa ya mutu Maza Allah nuna yi shahada an je za a kona wata islamiyya ko za a kona wani gida na wani musulmi ko dukiyar wani musulmi ko wani masallaci wajen kare wannan ya mutu Maza Allah nuna yi shahada amma akwai ta gari da suke shiga rigima irin wannan dan su saci kayayyaki ya je ya fasa kantin inyamuri ya dauki bidiyo ya dauki talabijin sai aka harbe wannan fa bai shahada dan dama abin da ya kai shi shine sata aka je aka harbe shi a can wannan sunan shi an kashe shi a wajen sata kaga bai shahada ba amma duk mutumin da kare kansa yake kare gidan wani yake dan uwansa musulmi kare matsayin musulmi ke aka kashe shi manzo Allah zai ya shahada wannan dama ba sai a wajen jihadi na musulunci ba a mazala nuna man kutula tuna ba da hin fawo shi duk wanda aka kashe yana kare dukiyarsa ko dan fashi ko barayi suka shiga gidanka kana kare dukiyarka suka kashe ka sunan ka kai shahada ha kuma man kutila duna nafsihi fawo shi wanda yake kare kansa aka kashe shi ma ya shahada aka maza Allah nuna cikin hadisi inda ingantacce na sai tambaya ta gaba mai ita kana cewa wai Allah za ka malam akwai waɗansu daga cikin mata kai har ma maza kalla haka kawai sai su fi daukan azumi kuma ba rashin lafiya ba ba komai ba wai su ce sun gaji to abin tambayar ta anan washin Allah ga ta maran wannan din ya kai matsayin a cikin sun ridda ko kuma me kamata a ba su yi ridda ba abin da suka yi kaba'ira suka yi wato babban laifi amma ba wai yana nuna cewa sun yi ridda sun bar musulunci ba kuma abin da za mu faɗa masu irin wannan shine abinda manzan Allah ya bada labari da kansa cewa ya yi mafarkin waɗansu mala'iku sun zo su biyu sun tafi da shi suna cikin tafiya suka je wurin wani katon dutse yana ganin ya za a iya iya hawa ta kace za su taimaka masa har ya bayan sun haye dutsen a can kuma sai aka nuna masa waɗansu mutane a cikin wutar nama, an rataye kafafunsu a sama kansu yana ƙasa wuta na ci daga karkashin su wuta na fitowa daga bakin su ana yi musu azaba a cikin wutar jahannama sai manzon Allah ya tambaya yace waɗannan musuwa ne ne sai aka ce su ne wanda suke kan azumi da gangan ba tare da wani uzuri ba cikin al'ummar ka wannan ita ce azabar da za a yi musu a ranar tashin kiyama don haka duk wanda ta ajiye azumi kawai ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe ba a shari'a ko wanda ya ajiye azumi ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe ba a shari'a to wannan ita ce azabar da take jiran mutum azabar da manzo Allah ya wa mutum wa'idi da ita narkon azaba da ita sai fa in mutum Allah ya arzuta shi da tuba dukkan mutumin da ya tuba Allah zai karɓi tubansa don haka lalle lalle masu irin wannan halayya su kokari su tuba daga wannan mummunan hali da suke na shan azumi da gangan ba tare da uzuri ba Allah ya tsare mu amin sai tambaya eh? dole yana kan sai sai sun rama shi hmm. ina da a zancen mafi inganci ba kafara amma dai sai sun rama shi in kuma ba su yi istigbari sun tuwo bautan azaba tana jiran su tana nan tana jiran su sai tambaya ta gaba yar uwa ta ce wai shin aka maka Allah wai gaskiya ne idan mace sai kari wa maroki ko a gidan biki haka sai ta je wa maroki kari don wani ake nana musu aboki din nan wai tashin kiyama wannan kuɗin da ta yi kari da shi za a kai can ƙarƙashin jahannama a tilasta da ta yi a ta ta ɗauka malamai suka yi saɓani dangane da karanta bismillah wajen yanka shin dole ce ko mustahabi ce waɗansu malamai suka tafi akan cewa yin bismillah wajen yanka dole ne ta yadda idan mutum bai yi bismillah nan ba to ba za a ci ba sawa'un ya bar bismillah ne da ganganci ko ya bar bismillah ne da mantuwa ba shi halatta a ci yankansa don Allah ce fa kulu min ma zikra smullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin Allah ce wala ta'kulu min ma lam yuzkar smullahi alayhi wa innahu lafisq kar ku ci duk abin da ba ambaci sunan Allah akai ba da haka dukkan mutumin da bai yi bismillah din dan ba sa bai halatta shi ba sawa'un da ganganci ya bar bismillah din ko da mantuwa ya bari haka waɗansu malamai suka dauka waɗansu malamai suka ce a mustahabbi ne idan mutum zai bismillah haka ake so amma matukar musulmi ne shi yanka dabba ko da bai bismillah ba ya halatta haka waɗansu malamai suka dauka waɗansu malamai suka ce a'a wajibi ne idan mutum yana tune lalle ya abu sunan Allah bai halatta bai bar bismillah din nan da ganganci amma in mantuwa ce ta sa ya bar bismillah har ya yanka to za a iya ci to wannan zancen ko yana da karfi da haka bismillah dole sai ga dukkan mutumin da yake tune kafin ya yanka dabba kuskure ne ya yankawa da bismillah amma idan mantuwa ce yayi bai tashi tuna ba sai bayan ya riga ya yanka sai ya tuno cewa ai bai yi bismillah ba to ba za a ce a je a jefar wata zaman muce ya halatta a cikin da shi musulmi ne ina ba za mu fahimta amma da ganganci yana tune ya yanka da sunan Allah to wannan bai kamata a ci dabbar sa ina ba kun fahimta sannan wajen yanka abinda ake bukata na dabba har a ci da sahabbai suka tambayi manzon Allah cewa menene abin da ya kamata mutum na dabba inda ya dabba ta halalce sai manzon Allah ce da su ma an dama wa zukira smullahi alaihi fakulu abin da duk da aka yanka shi jini ya fito sannan kuma kun ambaci sunan Allah a kansa to ku ma'ana kaga sai hada ababe guda biyu sharadi ya zanto jini ya fito da aka yanka dabba domin in jini bai fito ba ko kun yanka kun yi bismillah bai halatta ku ta zama mushi na biyu kuma ya zanto a ambaci sunan Allah akai domin in ambaci ba ambaci sunan Allah akai ba za a ba Allah ce fa kullu ma zikra smullahi alayhi ya ce wa malakum Allah ta'kulu ma zikra smullahi alaihi wa innahu lafisq to dan haka ne idan dabba mota ta kade ta ba wai zuwa gari muna duba muga tana motsi ko ba ta motsi ba domin motsinta ba shi ke nuna tana da rai ba rashin motsinta ba shi ke nuna ta mutu ba ta iya yiwuwa su ma ta yi tana nan da ranta dan adam baya su ma yayi awa daya a sume daga baya kuma ya zo ya rai ya aure har ya haihu da an yi gaggawa da ba an kai shi makabarta ba an kai shi a makabarta shi bai mutu ba nan mutuwa ta fi sabilillahi ya je ya mutu a tsakankanin tukwane kun ga akwai suma da haka idan mota ta zo ta kada dabba sai mun ga ba ta da rai baya nuna ta mutu sai mun ga tana motsi baya nuna ta da rai me zai nuna mana tana da rai ko ba ta da rai mu yanka ta da mun zo sai mu ɗauki ka sai mu yanka da muka yanka jini ya fito to ya halatta mu jini bai fito ba bai halatta mu ba ko tana motsi tana haura kafar ta muka zo muka yanka jini bai fito fito mun ta mutu domin akwai lokacin da za a yanka dabba a fete na a fete ta a fitar da naman mahauci ya zo tsora akan tebur ɗinsa ga naman yana motsi to wannan dabbar mai wannan naman tana da ko ta mutu amma ba ga naman mai na motsi shi kadai motsi ba shi ke nuna rai ba rashin motsi ba shi ke nuna mutuwa ba da yawa daga cikin fuka haɓu sun saba ma nassin hadisi akan nan gudun sai waɗansu ce a galla dabba in za ta yi rai to sai a yanka in an ga alamun ba za ta yi rai ba saboda kashin bayan ta ya tare saboda wane ne ya same ta duk wannan ba shine ba abinda manzo Allah ce ma an harad dama wa zukira smullahi alaihi kul abinda duk ya kasance da aka yanka shi jini ya fito kuma ga kuma ambaci na Allah kai ya zama halal amma duk abinda aka yanka jini bai fito wato wannan ya zama mushe kenan bai zama halal ba Allahu Rahmanir Rahim a yau ta mu ta farko Me ita tana tambaya ne Allah gata malam wai shin ya kamata ko kuma ya halatta mace musulma ta karanci lo wato ta karanci shari'a wallahi ni dai a fahimta ta bai kamata ba dan me za ta dake na farko dai ko da mun halatta aikin lo. a musulunci saboda waɗansu dalilai ko waɗansu babuka na fikihu da zamu dogara da su su ne babi na wakilci domin akwai waɗanda suke kuskure suna ganin shi aikin lodin ma gaba ɗaya haramun ne wannan kuskure ne akwai inda zai zama halal akwai inda zai zama haram domin akwai wakilci a babi na kusuma idan ka wakilci mutumin da yake da gaskiya baya da bakin da zai iya bayyana gaskiyarsa sai ka kilci shi bayyana masa gaskiya a sa. ya zama halal amma ka ji da ɗaure ƙarya gindi shine haramun to don haka ko da mun bayyana halacci na aikin lo, to abu ne da ya shafi alƙalanci ko wakiltar mai husuma a gaban alƙali wanda a shari'ance ba a baiwa mace wannan damar ta yi alƙalanci ko kuma ta wakilci wani mai husuma a gaban alƙali ba Don haka karatunta na lo baya da wani amfani sai fa kawai idan ta yi ita ma za ta karantar da ɗin to amma in ba haka ba da wani amfani na farko dai bai halatta da ta kare wani ba gaban kotu a shari'a musulunci na biyu ko bai halatta ba ta je ita ce za ta zama yawa mutane alƙalai wannan bai halatta ta ba ta alƙalanci karkashin dokokin Allah shi ke na mun gama wani da sai takarda ta gaba ina fata da yarwa ta ji kuma yan uwa sun ji sai takarda idan ba kumanta ba a bare da bara wacce din na yi ta jan hankalin mu cewa matsalar mu shine abubuwan mu na duniya sai mu raba su da addini su kuma addini ya zo ne domin duniya da lahira a hadar juna akwai abubuwan da za ku yi na duniyar ne karatun boko ne amma wanda za ki amfani jama'a ba wanda za ki amfani kan jiki kaɗai ba to amma galibin mu mun fi so mu yi aikin da mu ne za mu amfani kanmu ba wanda za mu yi wa al'ummar mu hidima ba domin duk wanda za ta karantar duk wanda za ta zama likita duk wanda za ta zama ma'aikaciyar jiya duk wanda za ta zanto malamin makaranta ko lecturer ko menene ta san za ta amfani jama'a za ta gina al'umma amma wanda za ta karanci lawa wani gina al'umma za ta kuma da lokaci sannan ita amfanin ta baiwa al'umma kariya a babin baiwa al'umma kariya kuma dama maza ne aka tsura wannan nauyi amma a babin gina al'umma maza da mata suna yin tarayya amma a kare al'umma lokacin da aka kawo mata hari namiji ne zai kare al'umma da haka ya kamata mu fahimci wannan lokacin da zaki karatun bokon ki sai ki sa niyya a ciki dan manzo Allah ya ce innamal ya ce wa innamal likulli imrin ma nawa me niyyar ki na karatu din shin dan ki amfani kanki ki samu albashi mai kyau ki samu alawansu kina aiki a banki ko a wani kamfani na inshora ko a wani kamfani ko ki zama sakatariyar wani wane ne da sauransu wannan kawai kike so ki samu kuɗi ki canja atamfa ki shiga mota ki yi wane ne wannan shine manufarki sai ubangiji ya mu'amalance ki da wannan baki da rabo a lahira a'a manufar shine ya za a gina al'umma ya za a taimaka al'umma ya za a gyara al'umma ya jama'a ta za ta ci gaba dan mai jama'a ta ta dakile ta ci baya dan mai al'umma ta ta dakile ta ci baya dan mai al'umma ta take fama da matsala iri kaza ni ko ina da kwakwalwar da inda nayi karatu zan iya kare wuri kaza in toshe wuri kaza in rufe wuri kaza in magance matsala kaza sai shi kai amfani da karatun kika wannan da wannan ne da kika karatun kuma kika zo kina wannan aiki sai kika ubangi ta Allah baki lada mai yawa ya sa miki albarka cikin wannan amma abin da muke kallo wanne ne yafi tsoka tsakanin albashin aiki kaza da albashin aiki kaza Dole da aka ce malamin makaranta ce idan an kwatanta da mai aiki a banki sai ta ga albashin su ba ɗaya ba duk mai yake a banki kan tana da albashi mai tsoka tana da allowance tana da wane ne tana da kuɗin hutu tana da kuɗin canja kaya tana da menene da sauransu malamin makaranta ko bawan Allah me yake ciki an rike masa albashin sa wata uku wata hudu ma ba a bashi ba yana nan yana bashi da wane ne da sauransu to amma idan an je lahira sai a ga waye gina al'umma waye gina kansa to ta nan gurin sai Allah ya wa mutane mu'amala dangane da abin da suka zo da shi lahira to da haka ya kamata mu fada da tunanin mu akan wannan ko da wani lokaci ba wai kuɗi ne suke walwale matsalar dan adam ba duk inda kuskuren mai yake da muka ɗauka kuɗi ke walwale matsalar dan adam akwai lokacin da kuɗi suke zama ƙarin matsalar dan adam shi yasa manzon Allah cikin kuɗi da ya roƙa bai taɓa roƙon kuɗi da ba wanda yake cewa Allahumma ja'al rizqa ali muhammadin kafafan haka manzon Allah ke cikin addu'a ya Allah ka sanya arzikin gidan ka sanya arzikin iyalan gidan annabi Muhammad ya zanto kafafa kafaf a larabci shine lalaka wala alaika bai yi kaɗan ba bai yawa ba ya ba kullasa za a ci ko ba daɗi ba za a kwana da yamma ba amma za a samu abin da za a ci ko da ba daɗi za a samu tuwo da miya ko da babu naman miya a in an samu fa biha wa ni'mat in ba a samu ba shi kenan to wannan shine arziki wanda zai sa dan adam ya samu kwanciyar hankali amma in fara suka fara samun miliyoyi to ai shiga cikin manhaji fa saboda daga lokacin da ka fara lissafin miliyoyi kuma so kake ka dawoma a wannan halin kuma so kake kar wanda ya fi a lokacin ba bautar ubangiji sai hidimar ka ba bautar kudin ka shine hidimar ka yaya za ka yi su karu yaya za ka yi wani bai fi ba yaya za ka yi kasu ragu akwai lokacin da dan kasuwa zai zo gida ya kasa yin barci matarsa ta abinci ta bashi ya kasa ci tana zaune tana jira shi ya je daki ya tuɓe hula ya haɗa gumi ana sanyi menene matsalar sa ya saba cin riba ta dubu ɗari amma yau ta dawo dubu goma dan me ya ci riba dubu goma ita ce matsalar sa kar ya manta fa yau wani kwana ɗari bai samu ko naira ɗari ba amma shi yau ya saba kullum ya ci dubu ɗari ko duk mako ya ci dubu ɗari ko duk wata ya ci dubu ɗari yanzu ta dawo dubu goma ya aka yi ci dubu goma yana tuhumar Allah dan me Allah ka bani dubu goma haka kawai dubu goma a lokacin ko sallah zai in dai ba liman zai ba sai yayi kamle ko ne ya rikice ya fita daga cikin hayyacinsa kaga ai kudi sun zama bala'i a irin wannan yana sai ga wani bai kai wannan kudi ba ina cikin kwanciyar hankali ina cikin walwala ina cikin menene wato <laughs> wani ya taba ba da dariya a nan garin ne zai same da a gida ce shi babban abin da yake so wai mecece sana'ata na ce ah, me kawo ku tambayar da tambayar mai sana'ata kana da wani aikin yi ne na faɗa masa eh ina da kasuwanci amma ba ni kaɗai ne ba ni nake yin kasuwancin ba kai tsaya ko waɗanda suke taya ni ko muke yi tare da su sai sai kuma amma kai baka taɓa faɗuwa mutum da kake yin magana yin kasuwanci ne ce ba haka wani ko baka taɓa haɗuwa da wata matsala ba ce ah, kullum aka nuna ga a talabijin sai kana murmushi kana dariya sai ya nuna cewa lallai kana cikin kwanciyar hankali duk yadda aka kana da wadansu miliyoyi a ƙasa shi abin da ya fahimta kuɗi suke kwantar da hankali wallahi tallahi kuɗi ba sa kwantar da hankali wani lokacin tayar da hankali suke Allah ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi ala bi dhikrillah tatma'innul qulub allazina wa ba wai magana ce ta mutum yana da miliyoyi ba hankalin sai kwanta magana ce ta mutum zuciya suna tare da Allah zai samu kwanciyar hankali zuciya sa ba ta tare da Allah ba zai samu kwanciyar hankali ko nawa ya samu to da haka sai kiga kin samu kuɗin kin samu kuɗin kin samu kuɗin kin yi dukkan yayin da ake yi a ƙarshe sai zuciyar rikita tambaye ki saura me ba ki da ansar da zaki ba kin gama duk yayin da zaki a cikin shekarun da kike da ƙarfi kike da ƙuruciya da ya kamata ki damu da addini ki kuma kula da al'umma me zaki ki tafi al'umma ko da kewayen gidanki ne ko da ƴaƴanki da ƴaƴan makauta ko da ƴaƴanki da ƴaƴan kannanki da ƴaƴan yayyanki yaya zaki a gina al'umma da ke lokacin da duk kike da wannan baki ba to sai abu ya zo karshe sai mutum ya rinka tunanin kuma ya zai lokaci kuma ya riga ya kure kuruciyar ta tafi shekarun sun tafi kuma duk abin da mutum yake ne yayi kuma yayi ya gama ya wuce har yanzu kuma yana jin zuciyarsa tana da kishirwar wani abu tana da yunwar wani abu wannan abun bai ne da shi ba ta sani ba to da haka ni abin da nake cewa shine ga dukkan waɗanda suke karatun boko ko maza ko mata mu ga menene zamu gina al'umma da shi menene abin da zamu gina al'umma da shi ba wai menene mu abin da zamu gina kawunan mu ba in al'umma ta ginu kana cikin su to kai ma ka ginu amma in al'umma ta rushe bi da ka gina kanka to kai din al'umma ka baka ginu ba tunda dai a yau ba mai kudin da zai ce zai samu wutar lantarki 24 hours a jere bai isa ba duk kudin mai kudi bai isa bai samu wutar lantarki 24 hours sai an dauke masa an dauke ce na da generator wata rana za a zo a nemi diesel a rasa ko a tashi generator din ya nokin down sai ka rasa yadda zaka yi kuma makadake su zalunce ka masu sayar da fetur su cuce ka masu kowa su cuce ka saboda dama ka lura da gina kanka ne ba gina al'ummar ka ba inda al'umma ka gina da nefar ta gyaru man fetur din ya samu diesel din ya samu maka da kan ba su ha'inci amma da kan ne maka gina kanka al'umma ta rushe to lokacin sai ka rusa kanka ta inda baka sani ba domin idan mutum ya biye wa larurori na rayuwa na yau sai ya ga cewa abin da yake kashewa ya fi abin da yake samu yawa da magani da ruwan sha da wutar lantarki hasken wutar lantarki da mene ko mene ne saboda al'ummar a rushe take al'umma ce take fama da jahilci take fama da rashin sanin manufar rayuwa dan bai aka halicci mutum ma bai sani ba dan me yake rayuwa bai sani ba to duk mutumin da yake cikin al'umma irin wannan kuma sai ya zanto himmarsa shine wai ya zai gina kansa kaga yana ƙara rusa kansa da inda zai amma in ya zanto tunaninsa shi ne ya zai gina al'umma din to sai gina kansa din tare da al'umma lokaci guda to wannan kuma shine aikin mu ba kuma wanda zai wa Najeriya da kasar mu gaba ɗaya wannan gatan sai musulmi wanda suka damu da addini amma dan wani dan ra'ayin kwaminisanci dan wani dan ra'ayin dimokuraɗiyanci dan wani dan ra'ayin kowane ra'ayi ne a duniya ba zai iya kawo gyara ba so mu gani ba wani dare ne kura ba ta gani ba an ga mulkin soja shekara sha biyar a jere an rusa kasar an ga mulkin farar hula kasar ta sake lalacewa ta sake rushewa an ga yan socialism din sun zo masu ra'ayin su yan socialist ne sun zo sun yi tsiya yan capitalism kowa ya yi tsiya ba wanda ya rage fa sai mai addini idan masu addini sun tsaya da gaske suke yi mazan su da mata wanda yake karatun arabiya ya sa da gaske karatun yake yi mace ko namiji wanda ke boko lalle ya tsaya da gaske bokon yake yi na gaske wanda zai fahimta wanda zai gina al'umma to sai mu samu gyara amma idan muka tsaya muna kokarin ya zamu gina kanmu to shikenan kuma sai al'umma ta ta rushewa Allah ganar da jama'a a malam Jafar Allah saka mishi da alheri Allah saka mishi da alheri kun ga dan tsayawan nan da nayi da ya duba ya ga cewa wannan gaba ce mai fadi sai ya sake koma ya ya dauki kusan wani tafsirin ma akai saboda jama'a zo fahimta musamman yan uwa mata to Allah ya sa wannan abin da ya gama mu ji da kunnan fahimta Allah ya saka masa da alheri akramaka Allah sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa wai shin Allah ya gata malam mace ce da mijinta kullum sai ya zagi uwarta ya zagi ubanta wa ya billah kuma a cikin mutane tun ba ta mayarwa har ta soma cewa kai ma kai ma har kuma ta soma mayarwa daidai zagin da aka yi mata wai shin tana da hakki akan makalla ko kuma ba ta da hakki wato kuskure ne mutum ya zagi mahaifin wani duk da miji shi ke da daraja da kima akan matarsa amma ba a halatta masa ya zage ta ba ko ya ci mutuncinta ko ya ci fuskarta a gabanta wato gani nake in har mutum zai ci mutuncin matarsa kuma su ci gaba da zama ya baya da amfani ko ita ta ci mutuncin mijinta kuma su ci gaba da zama ya baya da amfani domin in har za su yi zage-zage a fili to dan Allah yaushe ne za a yi lokacin da jihar yana sha'awarta a matsayinsa na matarsa ko ita ce tana sha'awarsa ya zama shirme suke kenan ba su da hankali su duka sun zama dabbobi kenan abin da ya kamata ce ta dauki mataki ne shi ya daina zage ta ita kanta ce za ta rama kanta ce za ta rama dan mijinta ne yana da kima a kanta in shi ya dauke ta banza bai kamata ita ta dauke shi banza ba ita ta yi mutum da shi din lokacin da ta mayar da shi mutum din duk da yana da nauyi haka ta yi da don Allah inda Allah ya nuna lalle ta biya da shi to amma ba shi ke nuna cewa ta yi hakuri ta kyale shi akan wannan zagin ba sai ta koma kan iyayenta ko wakilanta cewa ga faɗin da ke faruwa tsakaninta da mijinta ga irin cin mutuncin da yake mata ta yi ta yi ta yi da sai idan zagin mahaifanta amma kullum sai ya ci fuskar ya zage ta ya zage mahaifinta ya ci mutuncin da Allah a kira shi a yi masa magana kaga nan gurin ko ya daina ko ya ki daina ba idan ki daina zama su bai da amfani dan ba wanda ya ce ka ci mutuncin wata ko ke ki ci mutuncin wani musulunci bai da wannan ba sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa wai shin Allah ga tawalan mutum ne ko kuma mace ce a cikin watan Ramadan ba ta da wani aiki sai waka da kuma ashar to sai aka ce ai ba ta da azumi azumin ta a kare duk aikin banza take shin aka rabu Allah wai haka ne ba wai ba ta da azumi ba ko bambanci tsakanin an karɓi azumi da kuma a ce kwata-kwata azumin bai yi ba ta iya wa gashi azumin ya yi a matsayin sa azumi amma lada ne ba za a ba ta ba na faɗa mana wannan a wani lokaci da ya wuce ba manzo Allah ce da yawa daga cikin mai azumin da baya da komai sai yunwa da kishirwa saboda yawan zagin mutane da yawan mutuncin mutane ko da yawan ashariya da zance na batsa dole mutum ya yi azumin don ya sauke farali amma kuma ba za a bashi ladan komai ba a gaban Allah ranar tashin kiyama da haka yadda ake bukatar mai azumi ya hana kansa ci da sha da kuma sha'awar mace to kuma haka ake bukatar mai azumi ya kame bakinsa daga zage-zage da kuma dukan waɗansu zantuka marasa amfani domin yana raunana azumin gaba ɗaya ya zanto kin tashi a tutar babu bakin ladan komai haka manzon Allah ya nuna cikin hadisi haka lallai sai a kula sai a tambayar da ta ƙarshe wai shin Allah ga malam gaskiya ne wai idan mutum da janaba a jikin shi ba dama yayi abinci ya ba mutane kuma in ya doma hannu a ruwa wai ruwan ko ruwan wai ruwan bai da tsarki ƙarya ne ba gaskiya wani a takaice kenan na faɗi kalmar ƙarya ne don in kausasa wajen waccan fatawar kasancewar mumuni yana da janaba ba shi kenan shi din ya zama na najasa ba gaba da yansa kuna sanar da hadisin Abu Hurairah da ke cikin Bukhari Abu Hurairah na cikin janaba sai ya hango annabi daga nesa da ya ga annabi sai ya buya ya bi wani titi har sai da je ya wankan janaba sai ya dawo sai manzo Allah ce ɗazu na ganka a wani wuri kusa na ga ka buye ba ina ka je sai ce ai lokacin da zanaba a jikina ne sai na kyamaci in zo a ce har ma mu gaisa da kai gane da zanaba a jikina sai manzo Allah ce subhanallah innal mu'mina la yanjus alif ce mu ne mu ne ai ba na lissa bane ba su sun san ma'ana dan kai kana da jikina ne sai na kyamaci in zo a ce har ma mu gaisa da kai gane da zanaba a jikina sai manzo ce mummune ai ba na bane ba ma'ana dan kai kana da janaba a jikinka kuma sai janabar ta zanto a hannunka ga Aisha tana haila ne ma manzo Allah ce mi komin ka za ta ce haila nake ce yo hailar a hannunki take <laughs> manzo Allah ce da ita hailar a hannunki take to duk waɗannan abubuwa ne ga sunan dalilai na shari'a saboda haka kuskure ne wa dauka cewa idan mace tana da zanaba ba za ta yi abinci ta bayar ba za ta yi kaza ba duk wannan surutu ne mara amfani ba da wani asali cikin shari'a sai tambaya ta gaba a garba kallon da ta shafi aqida wai shin Allah ga ta malam gaskiya ne wai idan mutum ya mutu wai in an je an binne shi a kabari wai yan uwan shi za su zo wanda suka mutu a kabarin su zo su yi mishi sannu da zuwa ya ka kara ji da da da wahalan fitan rai wai shin haka ne ba gaskiya ba ne wannan magana ce mara asali ba ta da wani asali cikin shari'a sai tambaya ta gaba sai tambaya ta gaba mai ta tana cewa shin Allah ya ga ta malam wannan tambayan ba rama na yi tace to ni dai aka akar makalla muna tare da mai gidana shekara guda kenan da wata tara ba wani abin da ya haɗa mu to wai shin Allah ya ta malam kuma ba abin da na rasa a gidan shi kuma bai sake ni ba to wai shin idan na fitar da gidan kawai na tafi abuna na yi laifi ko ban a'a za ki nemi hakkin ki ne idan ya ki sai ki daga matsalar sama zuwa wajen wakilan a yi masa magana kila kuma wata kunya ta hana ta da take in ta je ta faɗa kuma za a yi ta kallanta da abu kaza to kuma ita zo na yi za ta ciki sai ta bayar a rubuce ko da bata je gidan ba sai ta aika a rubuce tunda dai ta aiko nan gurin a rubuce sai a kira shi sai a yi mata magana idan ya kiyar da shi nan ya sake ta shine abin da ya fi amfani dan dan kika fita ke tafi na in kin fita kin fita da igiyar aure a wai kuma ki je ina da haka dai haƙƙi na saduwa da juna tsakanin ma'aurata haƙƙi ne na kowa na da shi akan dan uwansa yadda ba shi halatta ita mace ta kaurace wa mijinta in har ta kaurace ta yi laifi to haka shi ma ba shi halatta namiji ya kaurace wa matarsa in har ya kaurace ya yi laifi kuma Allah zai tambaye shi akan haka in har mutum ya kaurace ya ki kusantar matarsa to lokacin da za a jira shi kamar yadda shari'a ta nuna wata hudu ne wannan ga wanda ya yi la'i kenan ma da ko waɗanda da ya matarsa ta yi musu laifi sai rantsa ya ce wallahi ba ni ba ke shi fada ɗaya ba za ta ƙara hadamu mu irin su sha Allah ce a jiran su tsawon wata hudu tarabbusu arba'ati ashhur tsawon wata idan ya janye daga fushinsa ya dawo shikenan in bai janye daga fushinsa ba sai ta kai kara sama idan ta kai kara sama to shikenan za a iya raba su ko ta tilasta shi cewa ka koma ka ci gaba da kusantar matarka ka ce shi ba zai ba to sake ta to sai ya sake ta in yace shi ba zai kusance ta ba kuma ba zai sake ta ba haka za a zauna sai kotu ta sake ta a madadinsa saboda zai cutar da ita ne wata hudu aka bayar iyakacin gejin da za ta iya saura da ta iya jiran Umar dan Khattab a lokacinsa. sa ya kiraya Hafsa matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta menene tsawon lokacin da mace mijinta zai kasance baya tare da ita kuma bata cutu ba sai ta ce wata shida yassa ce ta cikin sai ya sanya ka'ida a cikin gwamnatinsa dukkan wani soja za a tura wani wuri don jihadi wata shi da zai a dawo da shi gida ya zai ga iyalinsa sannan a sake mai da shi saboda kada a jefa matarsa cikin wani hali to wannan wata shida ma'ana an ɗauki lissafin da galibi mata hakan suke wata shida a iya samun daidaiku su wuce ma wannan shekara biyu shekara uku shekara hudu shekara biyar wannan ba a awon sauran mutane da su a iya samun waɗansu su kuma kila ba za su iya yin sati ba su ma wannan ba a awar tauran mutane da su amma dai wata shida shine na tsaka tsakiya wanda ake ganin galibin mata ba za su wuce wannan ba ko ba za su kasa kaiwa haka ba to amma wannan har shekara ɗaya kaga ai lalle ya cuce ta ko shakka babu da haka sai ta ɗauki zaɓi na ta faɗa wakilanta don a yi masa magana in tana jin kunyar wakilanta ta faɗa wa wakilansa in tana jin kunyar wakilansa da wakilanta ta faɗa wa abokanansa in tana jin kunyar wannan to kuma sai dai ta san yadda za ta yi kenan tunda dai manzo Allah nan lahaya a fiddin a cikin harkar addini idan za ka yi bayani wani lokacin sai ka riga ka cire maganar kunya kamar yadda na faɗa muku a jiya wajen lacca ba daidai bane mutum idan yana da kalmomi da zai yi sayan zance ya amfani da kalmomi na zahiri amma idan babu wata kalma da za ta taimake ka na ka isar da sako har sai ka faɗi kalma ta zahiri ka faɗa da niyyar gyara da niyyar fatawa da niyyar fito da matsala don a gane ta ba a kira mutum ya yi rashin kunya sai dai ba a san addini ba don wata za ta da yanzu ta je gidansu ta ce wai ta ya kaurace mata shekara da ai ta yi rashin kunya kamar wata biyar Allah ta taba kawo irin wannan karin ita ma wai shekara biyu ne ma mijinta ba ruwan shi da ita to wai ba za ta iya faɗa a gida ba saboda ita ba na ce da ce to amma irin fulanin karshen irin fulanin da can dace ne mu dai ire-iren fulanin karshe karshen zamani gani nake ya kamata su yi da ko ba haka ba an ba ka ba shekara biyu ba sai ki cutu ba za ki cutu kanki ne ai ba ni fullantanci idan ana magana addini duk fullanci kuma sai a ajiye shi gefe guda manzo Allah ce la haya biddi sai a faɗi gaskiya yadda take dan a samu warware matsaloli Allah shi ke amin sai tambaya ta gaba ita ma makamanciyar ita wannan tambaya ce a kallah sai yar uwa tace ce mu dai mu biyu ne a wajen mijin mu mijinmu kallah mm-hmm. to sai ya zanto ni din ni aka kawo daga baya wato ita ce amarya kenan to da ta zo ta ga irin sistem din gidan wai ko sai an kira mutum ne tukuna ya je to ita ran kwanan ta ta ce ya karama Allah sai ta tantare kuma ta tsaya ta yi kwalliyar da ya kamata ta yi ta riga mijin zuwa fitiru mulata ta zauna kafin ya zo a karama kalla to sai abokiyar zamanta sai tana ba ta jin daɗin haka ne ita kuma a ranar kwananta sai an aike an kira ta wata in an kira ta mai ta gara mata ta zo to da ta ga sai wannan din tafi karbuwa a wajen shi mai gida to sai ya zanto kullum in ta tafi za ta fi, sai kullum za ta bi ya dinga cewa Allah ya isa mu Allah ya isa mu to ya wai wannan Allah ya isa take jin tsoro akan akan Allah shin Allah ya isa zai kama ka ne ba za ta gyara ba Allah ya kiyaye na farko dai abin da kika yi shine daidai kuma ba laifi kika yi ba kuma wannan ya nuna kewaye ya ce kin sa abin da kike ke ba dajiya ba ce irin ta mai duhun kai ba gidajiya wadda bata san yadda rayuwar aure take ba ke ce waye ya kuma Allah ya miki albarka kuma ki ci gaba da haka kuma abin da ta faɗa na waya Allah ya isa wato in muka yi fassarar Allah ya isa ba zagi ba ne yaban Allah ta yi Allah ya isa yi komai <laughs> ko ba haka bane ba ya isa ya kace ya isa ya raya ya isa ya talautar ya isa ya arzita ya isa ya sa wance ta zama karbabbiya ya isa ya sa wance ta zama kurar baya duk ya isa yi wannan ko ba haka ba wallahi abin da kika yi shine daidai kuma haka zaki ci gaba da yi in ta ji haushi ita ma ta yi wa ya hana ta Allah ya isa ta tabbata da Allah mahallala hamil da Iran ba ta da wani matsayi Rabu Allah sai takarda kusan ta karshe wannan yar uwa tana cewa washin Allah ga ta malam ni dai mun tashi tsakanina da mai gida na kullum muna musu muqabala muqabala musu musu akara makalla amma game da sha'anin addini abin da suke musu a kai yace ce akara makalla shine kullum ni na nace wa salatul fati sai na karanta shi kuma ce a'a ba a karanta salatul fatiha gara ki waƙan shata to wannan maganar wannan magana yana cin ne a karamar Allah Allahumma salli ala Muhammad kuma a ce wai gara nayi waƙan shata a karamar Allah don Allah don Annabi ka raba mana duk wato ba laifi bane mutum su tattauna da matarsa kan wani abu na addini har su yi musu ya ce ta ce matan annabi kan abin da ya ɗaure musu kai suna tambayar annabi har kuma ya ce su ce da ƙarfi ya gamsar da su to haka ba laifi bane mutum ya yi jayayya da matarsa kan harkar addini amma cikin ladabi da girmama juna da mutunta juna wannan babu laifi kuma idan ana son jayayya ta addini ta yi daɗi ne sai a daga kawo dalili ne abin da na faɗa ga dalili na ke kuma abin da kika faɗa da dalili ne abin da na faɗa ga hujja ta ke kuma me ya hujjarki to da haka sai zancen sai ya daɗi sai zama kuma wani salo ne shi ma na zama mai kyau to amma ya kasance um, kamar da na faɗa da ladabi da girma juna amma da mijinki ya faɗa na cewa karki salatul fati wannan yana da gaskiya salatul fati ba salatin annabi bane lokacin da Allah ya saukar da inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya waɗanda suka yi imani ku yi salati ga annabi tare da sallama sai sahabbai suka tambaye shi akwai ka'ab ibn ujra sai ya tambaye manzon Allah kamar yadda hadisin yi cikin sahih bukhari a babin tafsiri daidai inda ake magana fassara wannan aya sai ce yaya za mu maka salati sai manzon Allah ce qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد ali muhammad kama كما ala ibrahim ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد sai manzo Allah ya koya masa salati wato salatin da aka fi sani da kuma salatin ibrahimiyya shine salatin annabi salatin fati waɗansu mutane suka kiro ta da zuwan ta duniya gaba ɗaya bai wuce shekara 200 ko 300 ba makularta kenan to saboda haka kaga salatin da annabi ya koyar shine hakikar salatin annabi cewa da yayi da ki yi salatin annabi har da ki yi salatul fati har da rakewa karshata ni ina ganin wannan ne bai kamata ya faɗa miki haka ba bai kamata ya faɗa haka ba domin duk wanda ka ce masa da ka yi salatul fati gara ka yi waƙar shata ba ka yi yadda zai shiryu ba ko ya kimsi. bai dace mutum ya faɗa mutum haka ba a matsayinsa na mai neman ilimi ko ya faɗa mutane ga magarin mutane haka amma in masu ilimi suka zo suna tattauna kankaninsu da juna za su iya faɗin kalmar da ta fi wannan nauyi amma suna da abin da za su iya fahimta da shi yanzu misali idan muka ɗauki ra'ayin ɗaya daga cikin magabata ko dai Sufyan ibn Uyayna ko Sufyan al-Thawri na manta ɗaya daga cikin su ne ya faɗi maganar yake cewa al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah bid'a ita iblis ya fi so mutum ya yi sama da aikin sa a wurin iblis daga daga shagiya ko ka yi zina ko ka yi kaza da kuma a ce ga wani aiki na bid'a da sunan addini a annabi bai koyar da shi ba a wurin iblis gara kai wannan aikin na addini da annabi bai koyar da shi ba sama da kai wancan dan ya san yafi girman zunubi hujjarsa shine mai shan giya ko mai zina shi ma kansa ya san laifi yake yadda da cewa laifi yake shi yasa wata rana zai tuba amma wanda yake yin ko salatul fati ko wani zikiri na bid'a wanda annabi bai koyar ba gani yake daidai yake da haka babu ranar tuba a wajensa to kun ga wannan magana ce ta ilimi mai zurfi wanda bai kamata a ce ita ce zai faɗawa wa matarsa ba lokacin da zai mata inkari da haka abin da ya faɗa miki cewa salatul fati ba salatin annabi ne wannan gaskiya ne amma abin da ya faɗa miki cewa garawa karsha ta da shi a gaskiya ba haka ya kamata ya ce miki ba amma ke yanzu sai ki fahimta cewa lallai salatin annabi shine salatul ibrahimiyya dan shi annabi ya koyar da bakinsa mai tsarki sallallahu alaihi wasallam الرحمن ah, ah, a cikin ah, tafsirin da malam ya mana yau wallahi akwai dan wani kudiri wanda ya kamata ku kama ku rike sosai game da gurin da ya bamu tarihin cewa iblis shugaban shaidanu yakan yi shimfiɗa akan ruwa din nan kowa ya tambaye shi mai kai mai kai duk waɗannan ma har kisan kai ma duk bai komai ba amma wanda ya ce ban rabu da wani bai da saki matar shi sai a sa mishi kambi na girma a bashi wani kif a girmama shi to wallahi tallahi ya kamata kuma ya da hankali da zaran wani saɓani ya shiga tsakaninku da masu gidanku sai ku kawo wannan abin ku zaku to shi ɗan ne yake buga shi wallahi ne shikenan a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu to sai ku nemi tsari da wannan shi ma ku ta ce ya ce a'udhu billahi minash shaitani rajim sai Allah ya taimaka ashe wannan ba karamin babban abu bane a wajen shaidan to tunda wani shaidan yana ba da kambu akan shi to wallahi babban abu ne saboda haka ga kuma ga masu sihiri kuma suna taimaka mu to wata yar uwa ta rubuto tambayar ta kuma faɗuwa sai zo da zama shi yasa da shekaru bari mu fara karanta ta malam ya dan mana bayani kai. ta ce akara makalla mu biyu ne a wajen mijin mu me zai faru sai mayafi shi da yake rufa da shi ko da muke rufa da shi tare dukanmu sai ya samu an yanka kuturwa hudu a cikin mayafin shi nan sai tambaya muka ce abu ah, mu san wanda ya yi ba me mai gidan namu zai yi sai ya ɗauki mayafin nan sai ya tafi wajen malamin tsubbu sai ya tafi wajen malamin duba irin wanda malamin ba mu labari yanzu sai ya ce eh wannan waɗanda kuke ci kuke sha tare da su su suka yi wannan kun gani ko ya haɗa su wanda suke kuke ci kuke sha tare da su su ne suka yi maka wannan alhali mu kuma ba mu san komai ba a kai sai malami ya ba shi doka abinda Allah ya halatta mishi sai malamin ya haramta mishi nan take yace kar ka yadda ku ka sadu da su iyalin naka sai bayan sati biyu shikenan haka kafin lokacin sai mu kuma duka mu biyu sai muka yi yaji bayan mun dawo sai ya sake zuwa wajen malam yace sun dawo yace kar ka sadu da su sai bayan sati uku sai eh, ta to a yanzu dai halin da suke ciki wannan halin suke ciki akan makalla wanda shawara za ka ba wato babbar matsala ce ga ɗan adam ya zanto idan wani abu ya faru gare shi ba ya da ilimi da zai walwale matsalar a ilimance rashin zuwa makaranta yana cutar da da yawa daga cikin maza da ko mata gaba ɗaya domin idan mutum yana zuwa makaranta zai fahimci abubuwa da dama waɗanda ba sai ya je wurin irin waɗannan malaman da za su yi masa ƙarya ba shawarar da nake bayarwa a gare ku ku same shi shi ko ku sa a kirawo shi ko ku same shi ku nemi cewa a madadin aje wajen wani malami na tsubbo da zai yi bayani irin wannan a nemi wani malami mana da ya shahara na addini mai wa'azi mai faɗakarwa mai karantarwa a je wurin ya yi bayani kar ku ku ba da shawarar malamin da za a je wajensa ku kyale shi ya ba da shawarar malamin da za a je sa din ko kuma ku kawo cikin malamai da kuka sani guda hudu ko biyar ku ce ya zaɓi ɗaya daga ciki dan kar ku ce dole a je wajen wane ga cewa ko kuna da haɗin baki da wane zai goyi bayan ku amma ku lissafa masa da shek malam Muhammad Abba Aji ga malam wane ga malam wane ga malam wane a lissafa su haka hudu ko biyar cewa mu je wajen sa mana ya warware mana matsala ka zaɓi ɗaya daga ciki to yan an yi sa'a sai ga an je wurin ɗaya daga ciki wanda kuma in dai malami ne na sunna mai tsoron Allah zai bayani na gaskiya wanda za a warware matsala sauran ah, amma gaskiya yawanci ko da wani ne da ya yanka su ma duk bokayen yana daga cikin abin da suke hada sihiri da shi wani lokaci a nemi wani abu da ya shafi wanda za a yi wa sihiri da ko gashin kansa ko matsayi da ke taje kansa da shi ko warin takalminsa ko ɗaya daga cikin riguna waɗanda tufafi da yake andawaya ɗinsa kamar a ce singlet da yake amfani da ita ko safa ko wani abu na jikinsa dai wanda ya taɓa wani ɓangare na jikin shi kai tsaye ya taɓa da jikinsa to sai a yanka sai a je a yi wani sihiri da to dole shi kuma idan ya ga wannan dama dole hankali su zai tashi illa ya ka yanzu matsalar ba ya da hujjar cewa ɗaya daga cikin ku ce ba zai iya sani ba sai dai ya kace bi ko ya yi bincike har Allah ya sa ya gane idan Allah ya taimake shi nan gobe nan gaba sai ya gane waye ya ko wace ce to amma a yanzu a wannan matsayar wannan dokar da wannan shi bokan ya faɗa masa doka ce ta shirme ba ta da wani amfani mutum ya ce maka kwallo cewa iyalin ka sati biyu ko kwallo cewa iyalin ka sati uku wannan ah, kuskure ne a gaskiya kuskure ne mai girman gaske inda ya fahimci wannan zai gane cewa ya zalunci ku kuma shi ma kanshi ya zalunci kawunan ya zalunci kansa to da haka ni shawarar da nake barwa shine ku bi wannan matakin na aje a ku yi kokarin ku gamsar da shi a je wajen wani malami na addini da zai yi bayanin abin ya kuma yi wa'azi ko faɗakarwa gaba ɗaya gare ku har a samu yadda za a warware bakin zaren amma ta hanyar zuwa wajen wannan bokan ba za a warware bakin zaren ba dan nan gaba yanzu ba a san me zai faru ba to an je karan farko an ce sati biyu a madadin a rage kuma da aka je karo na biyu aka ce sati uku duk ranar da aka koma kare na uku ba ai ba san kuma tsere da zai faɗa ba saboda haka akwai kokarin ku yi kokarin ku shawo a yi haka din ya kaucewa su irin wannan malaman Allah fahimtar da mu Allah da rabbi amin ya rabbul alamin sai tambaya ta gaba ta wata yar uwa tace shin Allah ga kamalan wai shin gaskiya ne idan mace ta yi jariri tana haifa suna komawa tana haifa suna komawa ko kuma ta haifi ɗa ya rasu wai wannan din ran tashin kiyama zai cece ta manzon Allah ya faɗa cikin hadisi dukkan wanda Allah ya baiwa ‘ya'ya mata guda uku tare ne su na musulunci to ranar tashin kiyama za su zama sanadiyar tsiranta daga wuta da shigar ta aljanna wannan na ɗaya daga cikin hadisai da suke nuna falalar ƴaƴa mata tunda ba a yi maganar ƴaƴa maza ba a wannan babu manzon Allah ƴaƴa mata ya faɗa aka ce mai biyu fa yace mai biyu din ba in tayi za ta samu shiga aljanna wannan hadisi shi daban kafin in zo kan naki shi kuma naki da cewa idan mutum ya haifi yaro ya rasu duk wanda ta haifi yaro ya rasu mata ko namiji kuma ta yi hakuri akan haka tana neman lada a wurin ubangiji yaro ɗaya zuwa biyu zuwa uku to su ma za su zama ta sanadiyar shigar ta aljanna a ranar tashin kiyama su ma akwai hadisi kan wannan da haka wanda ta yi rashi kar ta samu damuwa da yawa lalle akwai damuwa ta zuci wadda ba ka rasa dan adam da ita amma kar hakan ya gigita ta ta fita daga cikin hayyacinta. ta koma ga Allah ta yi hakuri ta nemi ladan Allah wajen yin hakurin ta sai ta samu wani sakamakon da maza Allah zai na cikin hadisi ina fata yan mata sun ji amma fa ba wanda za ta ce a'a ai wannan yaron daman ai akwai ci kan ma akwai bakin mutane a cikin shi daman ai an gaya mana bakin mutane bakin mutane ne abin to wannan ba za ta samu ba kamar yadda malama ya faɗa kun ji sai ta hakura ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ya samu kasance da irin wannan a sai tambaya ta gaba mai ta tana cewa washin Allah gata malam yarinya mai shekara goma sha uku ba ta da lafiya ko kuma yaro mai shekara goma sha uku ba ya da lafiya da amma yana yin azumi ko tana yin azumi sai rashin lafiyan ya hana su azumi to bayan azumi za su iya biya a karamakan to ai yaro tunda ba baligi bane ba yaro mai shekara sha uku kan bai kai shekarun balaga ba amma in mace da kai shekara sha uku tabbas ta kai shekarun balaga wannan idan ta sha azumi za ta rama amma shi yaron ba dole ba